اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا أهل الإيمان والقرآن إن من أعظم ساعات المسلم هي تلك الساعات التي يقضيها مع كتاب ربه القرآن فيتلوه ويتدبره ويتعلم أحكامه ويأخذ اللعبة والعبرة منه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير المدارسة للقرآن فكان يدارس نفسه وكان يدارسه جبريل وكان يدارس أصحابه وفي خطبتنا اليوم أيها الإخوات سنكون بإذن الله تعالى مع سورة من أعظم سور القرآن الكريم ألا وهي سورة الفلق حيث قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أيها الإخوة المؤمنون اعلموا أن سورة الفلد على قلة آياتها وكثار كلماتها إلا أنها تعد من أفاضل سور القرآن الكريم لكثرة ما ورد في فضلها من أحاديث نبوية ومن فضائلها أيها الإخوة أنها من أهم السور إلى الله تعالى وأبلغها عنده لما ثبت عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عقبة إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله عز وجل ولا أبلغ عنده من قل أعوذ برب الفلك وقل أعوذ برب الناس أخرجه النسائي وسهم الألباني وفي رواية لابن حبان والحاكم ليس فيها ذكر لقل أعوذ برب الناس ومن فضائلها أنه لم ير مثلها مع سورة الناس فيما أنزل قال صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أخرجه مسلم عن عقبة بن عامر ومن فضائلها أيها الإخوة أنها من الأذكار والأوراد التي يستحب أن يقولها المسلي بعد السلام من كل صلاة فريضة مرة واحدة لما ثبت عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات بالمعوذات دبر كل سلام أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربعة إلا ابن ماجه وتاه الألباني ومن فضائلها أنها من الأذكار والأوراد التي يستحب أن يقولها المسلم حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات فتكفيه من كل شيء لما ثبت عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قل فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تسجد ثلاث مرات تكفيك من كل شيء أخرجه أبو داود والترمذي ومن فضائلها أيها الإخوة أنها من الأذكار والأوراد التي يستحب أن يقولها المسلم ثلاث مرات حين يقوي إلى فراشه لينام قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسك بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ويفعل ذلك ثلاث مرات أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها ومن فضائلها وأحكامها أنها رقية للمريض تقرأ عليه حين تصيبه الأمراض أمراض البدن وأمراض السهر والعين والمس وغيرها من الأمراض كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفذ فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسه عنه بيده رجاء بركته أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض إذا مرض أهل من أهله نفث عليه بالمعوذات أخرجه مسلم أيها الإخوة أيها الإخوة المسلمون واعلموا أن موضوع هذه السورة العظيمة هو الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشرور التي من من من الشرور التي تضر العبد في دينه ودنياه والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى والانتماء به والانتساب بجنابه من شر كل ذي شر أن يضر العبد في دينه أو دنياه وفي بدنه وأكله وماله وأهله وفي سفره وإقامته وفي صغره وشبابه وكبره وهي من أجل العبادات وأعظمها أجرا أيها الإخوة المؤمنون اشتمل هذه السورة العظيمة على فلا اشتمل هذه السورة العظيمة على ثلاثة أصول تعرف بأصول الاستعاذة العقل الأول المستعيذ لقوله تعالى قل أعوذ برب الفلق قال صلى الله عليه وسلم يا ابن عباس ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به ما تعوذ ما تعوذ المتعوذ قال قلت بلى فقال صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلك وقل أعوذ برب الناس هاتين السورتين الأصل الثالث الثاني المستعاض به وهو الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له الخالق المكون المربي رب, رب الفلك الأصل الثالث المستعاب منه وهو الشر والشر الذي يصيب العبد لا يخلو من اسمين الأول شر واقع بالعبد بسبب من نفسه قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا الثاني شر واقع بالعبد من غيره واعلموا أيها الإخوة أن المستعان من في هذه الصورة العظيمة أربعة شرور الشر الأول شر المخلوقات الشر الثاني شر غافل إذا وقب الشر الثالث شر النفاثات في العقد والشر الرابع شر شر لها إلى هاتف أيها الإخوة أيها الإخوة المؤمنون أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت فقال نعم قال بسم الله أرقيت من كل شيء يغضيت من شر كل نفس أو عين هاتف الله يشفيك بارك الله لي ولكم في هذه كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله على إنسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بينما يقوى قدوة ما أولنا ساتي tana kiran yan uwana a cikin imani da kuma kokarin sanin alqur'ani da kuma kokarin yin aiki da shi lalle wannan mutuwa ta kira irin wannan mutane da cewa lallai yana daga cikin mafi girman lokaci da musulmi zai samu shine lokacin da musulmi yake karar da wannan lokacin tare da littafin Allah tabaraka wa ta'ala yana karanta littafin yana tunani a cikin littafin yana koyar hukuncen hukuncen littafin yana kuma ɗaukar izina da wa'azi a cikin wannan littafin to irin wannan lokacin da kake yin irin waɗannan ma'amaloli da alƙur'ani to wannan lokacin shine yafi girma shine yafi tsada shine yafi daraja kuma shine lokacin da ka ribarta a cikin rayuwarka ya ɗan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance mai yawan darasi ne a cikin alqur'ani ma'ana koyar da shi fahimtarsa da daga gurin daga Allah tabaraka ta'ala ta hanyar mala'ika jibril zuwa gare shi annabi sallama yakan yi da kansa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake karantar da sahabbansa wannan littafi dama Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun ya uwa wannan hudba ta mu ta wannan rana insha Allah ta zo mana da wata karaba tare da wata sura mai albarka a cikin littafin Allah wannan sura yake suratul falaq da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ce kul a'udhu bi rabbil falaq yake ina neman tsarin Allah yake kace Allah yake kace kana neman tsarin Allah da ubangijin dare wato wato da ubangijin asuba idan wato suke to ta cikin dare kaga daga dare sai asuba sannan kuma min sharri ma khalaq ya ubangiji ina neman tsarinka daga sharrin dukkan abin da ka halitta haka ina neman tsarinka daga dare idan ya shigo sannan ina neman tsarinka daga sharrin matsafa wanda suke yin tofi a cikin kulli sannan ya ubangiji ina neman tsarinka daga mai hassada a lokacin da zai yi hassadarsa wannan shine a cikin abin da tarjimar wannan sura ta kunsa lallai wannan sura tana da karancin ayoyi dan ba za ka daidaita ta da suratul baqara ba ba za ka daidaita ta da suratul ali imran ba kai ba za ka maje ne ta da suratul qasas ba ma ka iya daidaita ta da irin suratul buruj wannan aya tana wannan sura tana da karancin ayoyi sannan ta takaitacciya ce amma sai dai ana kirga ta daga cikin surorin da suke da kima suke da daraja suke da girma a cikin littafin Allah mai girma dukkan alkur'ani mai girma ne amma in an gama tare girman za ga an ce wannan sura kaza wannan ayati ce kaza wannan shine kaza iya daga cikin wannan sura da za mu samu daga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sura sai da take a baso yuwa a gurin Allah tabaraka wa ta'ala lalle ya tabbata daga Uqba ibn Amir yake cewa wata ran ta sallama ya ce ba za ka taɓa karanta wata sura ma'ana da Allah yake kanta kuma ta kai a wajen Allah tabaraka wa ta'ala irin kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas an samu ruwayar wata hadisan ta suka nuna cewa kul a'udhu bi rabbil falaq a ambatar kul a'udhu bi rabbin nas ya yan uwa iya daga cikin falalata shine baka taba ganin irin da aka saukar ba ita wannan sura ta kul a'udhu bi rabbil falaq ita dai wannan sura iya daga cikin falalata cewa zikiri ne da aka so dan adam ya ringa karantawa duk bayan sallama idan yayi salla. sau daya ya ringa karanta wannan sura ma'ana kul huwallahu da kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas wannan to haka suratul falaq tana da ciki dan ukba ibn amir yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarta ni in karanta al-mu'awwidat a dukkan karshen kowace irin sallah kamar yadda ya cikin musnad na Imam Ahmad da kuma wasu daga cikin akabu sunan ya uwa iya daga cikin falalan wannan sura shine an so musulmi ya karanta ta da asuba da safiya sau uku sannan ya karanta ta da yamma shi ma sau uku idan mutum yayi wannan lalle za ta kare shi daga dukkan wani abu za su isar ma daga dukkan wani abu da yake ka. in dai kana karanta wannan wannan ne falalar da za ka samu kamar yadda hakan ya zo cikin hadisin da imamu abu da imamu tirmidhi suka rawaito ya kuwa iya daga cikin falalar wannan sura cewa an so musulmi ya riga karanta ta sau uku a yayin da ya je zai kwanta a gurin kwanciyarsa za a karanta ta sau uku ana karanta kulhuwar lawu da falaki da to za a karanta sau uku a lokacin da ka je kwanciya saboda an annabi sallallahu alaihi sallan ya kasance sai ya hada annayensa sai ya kura a ciki sai ya karanta wannan surori sannan kuma sai ya shafe jikinsa gwargwadon yadda ya samu yana fara da kansa zuwa fuskarsa sannan zuwa jikinsa haka ake so idan ɗan adam zai kwanta lalle ya ringa yi wannan a matsayin jiki a matsayin addu'a ta kwanciya da neman tsari ya yan kuwa mutum zai haka su uku yana daga cikin falalar wannan sura sura ce da ake yi rukuya da ita ko annabi sallallahu ya yi rukuya da almu'awwidatan sannan ana karantawa lokacin da mutum yake cikin rashin lafiya rashin lafiya ta jiki ko rashin lafiya ta tsafi ko ta kambun maka ko ta shafar aljanu jiddi ana amfani da wannan sura wajen maganin irin wannan domin ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zanto bai da lafiya yakan karanta wa kansa waɗannan surori kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas ko kuma kul huwallahu kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas sannan sai ya wato kwauna tofa a cikin shi amma lokacin da wato rashin lafiyar sa yayi tsanani Aisha ta take ta ni ce nake karantawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi uwa kamar yadda dai Aisha ta faɗa cewa annabi sallallahu idan wani bai da lafiya a gidansa yakan tofa mata almu'awizat waɗannan kul huwallahu da kul a'udhu bi rabbil falaq da kul a'udhu bi rabbin nas ka ne na falala da kima ta wannan sura ya yi kuwa lalle mu sani ita wannan sura babban abin da suke yin magana a kansa shine neman tsari wannan neman tsari ya danganta da musiba ta duniya wacce rashin lafiya ne wani shafar aljanu ne wani kaza ne ana neman tsari da wannan ana neman tsari da wannan sura din da haka ɗan adam yana neman tsari da dukkan shari'a na duniya da kuma dukkan shari'a da yake na lahira da haka abinda neman tsari yake nufi shine komawa zuwa ga Allah fakewa a wajen Allah danganta kanka da Allah ta ba tabaraka wa ta'ala don ya ba ka kariya daga dukkan sharrin da ke iya cutar da dan adam a duniya ko a lahira Ɗan adam yana neman Allah ya kare shi a duniyarsa da lahirarsa Ɗan adam yana neman Allah ya bashi kariya a jikinsa da hankalinsa da dukiyarsa da iyalinsa dan adam yana buƙatar kariyar Allah a lokacin da yake halin tafiya da lokacin da yake a gida dan adam yana neman tsarin Allah a lokacin da yake yaro da lokacin da yake saurayi da lokacin da bayan ya girma duk wannan lokaci ne dan adam yana yaushe yana neman tsarin Allah tabaraka wa ta'ala dan haka neman tsarin Allah ba wa ya rinka neman cewa Allah ya tsare shi daga kaza da kaza wannan yana daga cikin manya-manyan ibadun da ake bautatawa Allah da su ya kuwa. lalle mu sani wannan sura ta hada kan abubuwa guda uku wanda wasu daga cikin mai irin su ibn al ke cewa a cikin ta akwai wato wato asalai na neman tsari guda uku abu na farko asali na farko shine al-musta'in wanda yake neman tsari wanda yake neman tsari kaga a wannan ayatin ka duba Allah ta yi da annabi sallama kul fadi a'udhu da rabbil falaq a'udhu bi rabbil falaq to kaga waye ke neman tsari shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wanda zai karanta waɗannan surori dan neman tsari shi yake cewa ya kai Abdullahi dan Abbas bana baka gaya ma mafi falalar abinda masu neman tsari suke neman tsari da shi ba ma'ana abinda zai taimake ka wajen neman tsari yace ka gaya min ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ka nemi tsarin Allah da qul a'udhu bi rabbil falaq da kuma suran qul a'udhu bi rabbin nas waɗannan surori guda biyu surori ne na neman tsari lalle ka rinka karanta su a inda ka samu <coughs> inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa wajen neman tsari wajen neman lafiya wajen neman kaza dai ka rinka karanta su asali na biyu shine al-musta'adu bi wanda za a nemi tsarin a gurin sa wanda ya cancanci a nemi tsari a gurinsa shine Allah ba wanda zai kare ka daga hatsari sai Allah ba wanda zai kare ka da kowane irin nau'in hatsari na mota ne na gobara ne na ne, ba ne tsara wannan sai Allah babu wanda zai tsare ka daga dukkan sharri na duniya da na lahira sai Allah da haka zaka nemi neman wannan tsarin gurin wa zaka gurin Allah zaka shine Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake mahalicci mai kula da al'umma shine ubangijin asba subhanahu wa ta'ala da shi ake zuwa gurin gurinsa ake zuwa a nemi taimako shi ta za ga akwai neman taimako na Allah ya baka kariya al istiana akwai neman taimako don ka samu wani abun amfani shine al-isti'ana akwai neman taimako bayan ka shiga cikin bala'in shine al-istighafa to duka wannan ba gurin wanda ake zuwa sai gurin wa sai gurin Allah ba a zuwa gurin kowa sai Allah shi ta ga Allah zai ce idan za a karanta Alƙur'ani, to ka nemi tsarin Allah ta tabaraka wa ta'ala daga wa daga shaytan in ka kallo iska annan Musa da mutanensa ba tsarin kowa ne ba sai tsarin wa sai Allah to in dai kana neman Allah ya tsare ka daga wani abu to ba gurin wanda zaka je sai Allah duk wani abun amfani da ba mai iya bayar da shi sai Allah Allah ne kadai ke ba da shi ba zaka je gurin wani ka ba misali ba zaka je gurin wani ka ce kana roƙon sa aljanna ba don ba zai iya baka ba ba za ka je ka roƙi wani shirya ba don ba zai iya shiryar da kai ba ba za ka je gurin wani ka roƙe shi arziki ba don ba zai iya azurta ka ba wannan wani abu ne da Allah ne yake yi to in kana neman isti'ana zuwa ga waɗannan abubuwan ba gurin wanda za ka nema sai Allah sannan ka bi ka'ida ta riko da sababin da Allah yake maka yi. haka in ka shiga cikin bala'i da musiba ba ni iya yayi ma sai Allah shi za ka kafir ka je yaki na ai daga baya an karya su kafin su zo su da kara da Allah ne ba da labari ta yi istastajifuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifina ko murdafina amma da akwai kalma a cikin amma ba su sun roƙe shi ba ba su sun roƙe shi ba ko lokacin farkon da awar annabi ta kalama da tsanani ya tsanani da sahabbai ka je gurin su suna neman tanyo da agaji don su fita daga halin da suke ciki ba shi suka roƙa ba abinda suka ce ka roƙa mana ubangiji ma'ana suna tawassuli da addu'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ka, akwai wani ake zuwa a nemi taimako a shi ne Allah ta fara kowace ta'ala sannan abu na uku yi na uku shine abin da kake neman tsari shi me kake neman tsari ne sharri Allah ya tsare ka daga sharri kai ne mai neman tsari kake neman Allah ya tsare ka daga mai daga sharri shi ku sharrin da zai samu dan adam ka same shi kala biyu baya tsare kalar ko dai sharrin da zai same ka saboda mummunan aikinka saboda wani abu da ka je ka aikata wannan sharrin ya zo ya same ka wannan yana faruwa in ka kalli ɗan adam mutumin da ya je haure gidan wani da makami a kama shi aka yi mai hukunci na rabri kaga a cikin bala'i yake amma waye ya ja wannan bala'in na rabri ya same shi sakamakon abin da ya na rabri shi ne saboda mai ya je ya ce ta doka ya yi abin da bai dace akwai bala'in da in ya same ka kai kaja akwai zunubin da in kana yi sai wani abu zai same ka to bala'i kala biyu shi ta Allah ce ma asabakum min musibatin fa ma kasabat aydikum wa ya'fu an kathir da abin da ya same ku na musiba abin da hannunku ne yake ta muku dan ma Allah na yafi da yawa me Allah yake so ya ba mu a nan gurin ne, in dai muna kan mu ganin abu mai kyau to kan mu ringa yadda muna saba ma Allah in muna saba ma Allah muna saba ma Allah bala'i zai zo jirfafe mu rasa yadda zai ko halin da muke ciki a Najeriya ne kalla san kai ne wani lokacin da san zuciya da za mu ɗauki laifin gaba ɗaya mu danganta su zuwa ga shugabanni manzala ta kalama a cikin hadisai da dama ya ce in kun yi kaza kaza zai same ku in kun yi kaza kaza zai same ku ko ba ku kamma a hannunku ba ku rike hannunku daga yin wannan abin ba sai kuma abin da annabi kalma ce zai same ku in kuna yin kaza sai zai same ku dan Allah ne kun suwaye hatta da alewa Allah abin da ya dace kowa yana bin Allah in ma shugabannin ke da matsala da Allah bai jarabe ku da shi ba da Allah bai jarabe ku da irin waɗannan shugabannin ba amma yanzu talaka da kake gani yana ganin kamar bai da laifi a cikin talakawa ake alhuji a cikin yan talakawa ake yin fyaɗe a wani lokacin a cikin talakawa yanzu ga wani fim ya fito wani makaranta fim ne ya shi makaranta ba abin da ake magana a cikin daga lesbian sai zinace zinace sai magana ciki sai magana ciki irin wannan abin wani irin bala'i ne ba zai ja ba kuma da na gani a cikin social media da shi shugaban fim din da yaran da suke a cikin fim din sun ce su sun fi karfin hukuma ta kama su amma sun zo suna yin sun suna ambatar lesbian a fili suna ambatar jina a fili suna ambatar kaza a fili sama barin mana tambaya sai wani nabi a gidan talabijin ake sawa dan Allah muna hana ƴaƴan mu kallon wannan tushoshin ai shine dukkan abin da zamu yi shine kar wannan abin ya zo gidanka dan Allah muna hana ƴaƴan mu kallon wannan fina-finan sai ka je ka sa sun din a gidanka kana kalla sai kuma ka fito waje kana zagin kai ma ka san wannan ba ma suke nema ba in gaskiya ne kana kyamar komai nasu da dai alakar ka da su ko ta ina amma gidan ka tuka shi da finafanin ga tashar arewa kullum a gidayen ka 24 suna arewa 24 ko suna wani hijira ko suna tauraruwa ko suna kaza ko suna kaza ba tare da ka daɗe wannan ba amma kuma sai ka fito kana dajin wanda suke yin barna a cikin wannan talabijin idan sun fi ƙarfinka ba za ka iya maganin sa a waje ba dan Allah sun fi ka a gidanka yau idan ka ce a gidanka an daina kallon TV dai yau a gidanka an kace a'a ba za a kalli wata ba sai tashoshin Saudiya sai Sunna TV sai Africa TV sai Ustaz TV wurin da ake sa tafsiri da hadisi da komai da komai wane ne zai hana kai ce kai ba daidai ba amma sai ku so mana zagin su kuma gidan ba ana kalla sai mu so ana zagi su kuma gidan ku ba abin da suka gidajen nan sai wannan kayan kaga wannan kamar kana rena wa kanka hankali ne domin ga ayanka nan duk sun tafi da su da su matan ka duk sun tafi da su sai kuma ka zo nan kana zage su wanda haka ne rayuwar mu to Allah ya san komai lalle ya kamata mu gyara lalle ya kamata mu gyara sharri da biyu da ke samun ɗan adam shine sarrin da zai faɗo wa ɗan adam na ibtila'i wanda kuma dama Allah ta yi jarrabawa la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina hutun kitaba min qablikum wa min alladhina ko an kathira Allah zai jarrabe ku a dukiyarku da kuma rayukun. yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus was-samarat wa bashir as-sabirin Allah na iya jarraba ka ga imaninka ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftadun ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Allah na iya jarrabarka a gangan jikinka ya jarrabe ka a iyalinka ya jarrabe ka a dukiyarka ya jarrabe ka a dukkan wani abu naka in kai hakuri kai nasara in baka yi hakuri ba ka kanka dan ba iya rama za yi ba ko babu abin da za ka yi gwanda ka hakura ka nemi lada a wurin Allah idan Allah ya karɓi ɗanka sai ka tuno falalar da an karɓi maɗa sai ka haƙura ka mai addu'a ka nemi ladan a wurin Allah in ka ce baka yadda ba ɗanka ya mutu ka san dai ka damar yin protest ka ce ainihin yadda ba ɗana ya mutu duk abin da za a yi har sun kai ma ba za ka yi wannan ba ashe abin da ya fi ma shi ne kai haƙuri kuma in za ka yi haƙuri ka yi nan take lokacin da musibar ta faru in na masabar inda sadamatul ula ya uwa mu sani cewa abin da ake neman tsari da shi a cikin wannan sura abubuwa ne guda ku abu na farko akwai sharrin mutane gaba da a halittar Allah in an ce halitta ɗan adam na ci dabba na ci duk wani abu da yake da sharri a cikin mutane akwai mutumin da sharri gare shi to kana neman Allah daga sharri tsan Allah daga sharri a cikin dabbobi akwai dabba mai sharri kana neman tsarin Allah daga sharri duk wata halitta sharrin da yake tare da kana neman tsari dan ka ce min sharri ma kala daga sharrin abin da ka halitta ya ubangiji duk wani abu da ka halitta wanda yake da sharri Allah kare daga sharrin ka ka san ku ba mu ma wannan kariya sai Allah da haka ba gurin wanda zaka je ka nemi wannan kariya sai wa sai Allah wani malami ba zai ma ba wani shehi ba zai ma ba wani waye duka ba za su ma wannan ba da za su ma kare kansu wannan ko irin wannan abin baya samu sannan da sharrin dare suka ce a dare ana ake kullawa ana ake kwancewa duk wanda ya suna kulla wani abu suna kwancewa in za a kashe wani sai dai a kulla cikin dare in za a haura gidan wani abu ya fashe sai dai su kulla cikin dare in za a kulla mummunan wani abu da za a cutar da al'umma sai dai a kulla cikin dare to da haka akwai sharruka da yawa a cikin dare to sai ke neman tsarin Allah in daren ba ya zo ya ubangiji shi kuma ka bani kariya a cikin ka sannan abu na gaba shine annafafa matsafa masu sihiri wanda suke wato sai tofi a cikin kulle su tofa sharri su kulla sharri su ma kana neman tsarin don mutane da yawa za ga cewa sihiri yana da tasiri masu ba za ta yi mijinta biyayya ta karɓi soyayyarsa ba sai dai ta je a mata sihiri kai wasu mazan ba ba za ta karɓi soyayyar mace ba sai sun je an yi musu sihiri wani zai yi kasuwa sai da sihiri gurin aiki sai da sihiri duk abin duniya sai da sihiri wanda yana ganin wannan sihirin ne yake da tasiri kaga wannan akan garantin yadda da kaddara domin Allah ya gama tsara rayuwar kowa kai dai ka fita mabi ka tafi in Allah ya kai ne mai kuɗi ba wanda zai hana kai kuɗi in Allah ya kai ne mukami ba wanda zai hana kai mukami in Allah ya kai ne malami ba wanda zai hana ka zama malami in Allah ya kai ne mai kaza ba wanda zai hana ka zama kaza da ran da Allah yake ce ka zama inna ma kaununa li shay'in idan aradnahu an naqula lahu kun fayakun to da sai an nemi tsari shi talaka shi tihri haramun ne yasa sa balma yakan iya kai mutum zuwa kafirci yana kai mutum zuwa ga kafirci shi ta karkai da tsaki karkai da sihiri amma ka yadda da addu'a ka ringa yin addu'a ka tashi ka roƙi Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana jin kunyar bawa ya ɗaga hannunsa haka ya roƙe shi ya dawo mai da wannan hannun yanci Allah baya wani. in kai da Allah zai baka zai baka kai dai ka ji hanyar da ake roƙon Allah zama bawan Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'annahum yashkurun ya uwa sharri na uku da ake neman tsari shine sharrin hakada hakada hasada mugun ciwo sharrin hasada wannan kuma ya samu abu ka jika damu wani sa'in ba ka kai ne ka tanta ba shi ba mafi sharrin hasada shine ka ga mutum saboda hasada ya yadda wannan ya rasa shi a karantar yana so ya rasa falala ta samu wannan bawan Allah sai da cewa ni na fito da in samu wannan hasada ne ko kuma da karshe ji cewa in ma ni ba zan samu din ba to shi kuma ya rasa na rasa wannan shi ne mafi sharrin hasara ɗan tabari wai ka rasa shi ya rasa shi ne kwanciyar hankalinsa abin da ke shi samu muke yin hasada duk wani abu da kafkan mutum ya samu ba shi kare ba ne falala zaman ka mutumin kirki ma mai sallah mai karatun qur'ani mai sallah cikin dare mai addu'a wannan ba karan falala ba in Allah ya baka wannan dama a rayuwarka ya gama mako kana da lafiyayyen imani kana kula da sallah kana bin dokokin Allah kana azumin nafila kana sallah cikin dare kana zama da mutane lafiya wallahi wannan ba karamar falala ba to wani kuma zaka ba har ya haddace alqur'ani bayan ka haddace alqur'ani da kake nema duk wani abu da zaka samu na falala bayan qur'ani to kuma bayan qur'ani kuma bayan qur'ani wani za a gansa da ilimin sana'ar addini wani za a gansa da ƴaƴansa a shirye wani za a ga kamar mahaifansa Allah ya tsawaita rayuwar suna mai addu'a to me yasa akan abin duniya za zaka zo ne wani hasara me yasa bayan Allah ya tsara rayuwa nahnu katamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan A akarce sai Allah ya ce wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un ma'ana duk abin da ka tara duk abin da ka samu in dai baka samu rahmar Allah a gidan aljanna ba duk asara ne ashe da ya kamata ya zama burinmu shi ne burin samun rahamar Allah da bin hanyar da za mu samu rahamar Allah wata rana mun je saudiya na taɓa faɗa a kan mumbarin nan na ga wani bawan Allah hannunsa haka ba haka bai da hannu bai da kafa iya nan ko ya ɗaya sannan makawo ne in Allah ne Allah bi ma ba ba abin da Allah bi ma ba da hannunka biyu da kafafunka biyu da idanka biyu me ka za ka wani haka da bayan rayuwar nan Allah ne ke tarawa dan ya zama gwamna sai ne dan ya zama mai kuɗi sai ne dan ya zama kaza sai ne kai baka zama ba kai ma ka zama ka rena abin da Allah ya ma ne da za ka goge wa abin da Allah ya ma da ka san cewa kana cikin falala kana cikin yalwa sannan wasu mutanen su kuma in sun yi ba daidai ba ka gyara musu sai zama suna da kuɗi ko suna da ilimi ko suna da wani abu wai sai su hasada ma'ana mutumin da ya zo na ma gyara kuma ka ce mai wa haska da yake ma to so ka kyale kana barna a zira ma ido kana ita kanta haska da akwai gibba yi gibba haska da ce amma mai kyau kaga wani bawan Allah Allah ya ba shi tilawar Qur'ani yana tashi da daddare ya karanta yana tashi da rana ya karanta ya aiki da shi wannan ya halatta ma ka roki Allah Allah ka bani Qur'ani irin wani da daɗewa da karanta ƙur'ani irin wani da aiki da ƙur'ani irin wani ko ka wani bayan Allah Allah ya ba shi dukiya wannan hadisi ne cikin Bukhari da Muslim Allah ya ba mutum dukiya yana kula da iyalinsa da dukiyar yana taimakawa al'umma yana kula da addini yana halakar da wannan dukiyar a hanyar Allah wannan babu da ka roki Allah irin wannan dukiyar da kuma aiki irin nasa amma ba ka roki dukiyar kawai don ka samu ka je kai sharholiya ba a sai ka roƙi Allah dukiyar da kuma aiki irin na mai dukiyar wannan hasira ce amma gibba ce a wannan hasira ce mai shirin ta sun hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin bukhari da muslim yan uwa hasira tana sa iya kisan kai ko a fili ko a boye kullum mai da abin da Allah ya ba mu Allah domin bai yi mu iri ɗaya ba duk matsayin da Allah ya baka ka gode wa Allah a iya shi ka nemi ƙari a wajen Allah wanda kaga ya samu wanda ya fi naka ba shi ya ba kansa ba Allah ne ya ba shi sai ka ce kana faɗa da Allah ne ka ku ba wanda zai iya faɗa da Allah matsalar hasada in kana mutum hasada misali akan kuɗi ya samu miliyan biyar ba ruwan Allah wata mai zuwa kai ba shi miliyan hamsin kaga hasada ka tanin ki zuwa gida goma kana cikin wannan bala'in baka wuce ba sai Allah ya ba shi miliyan ɗari biyar ka kullum ba ka da kwanciyar hankali ba ka da kwanciyar hankali ba ka da kwanciyar hankali da haka wannan iya da cikin abinda wannan sura ta nemi wato a cikin ke neman tsarin mai haskada idan ya haskada don haskada mai haskada ta iya shafarka don guba ce san mutum na iya samun ka wani abu ya zo ya same ka wata rana annabta sallallahu mala'ika jibi da ya ce jama'a jin Allah baka da lafiya ya ce ibani eh, da lafiya sai ce ma ina ma waida da sunan Allah daga dukkan abin da zai cutar da kai daga dukkan sharrin kowace irin rai daga dukkan daga dukkan wato maitar mai hasada kambun makan mai hasada in mutum yana ma hasada yana ma hasada in ba ka neman tsarin Allah ananiyar wannan wannan hasada tata na iya kama ka wani abu zai same ka shi ta nan mai au au aini ne, Allahu ya fika ta kan ta hasada sai kari da neman tsarin Allah daga hasadar mai hasada ya kuwa wannan shine a takaita abin da wannan sura ta suratul falaq ta karantar da mu Allah maɗaukin sarki ya sa mu aiki da abin da ya ke ciki. Allah ya tsare mu daga dukkan abin da surar take nuna mana mu nemi neman tsari da shi. Allah ma izal islamu na musulmi wa dalil shirka wal mushrike wa damir adaka da ad-din wa ahna hadak ad-din ya rabbal alamin. Allah ma amilna fi awtanina wa asli na wa lati umurina wa ja'al wilayatina fi man khafaka wa taqaka ya rabbal alamin. Allah ma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وجميع المسلمين يا رب العالمين يا إخوة wannan majalisi wannan mambari na mai albarka yana sanar da mutane wato sallah da za'i ta ta jana'iza ta babban malamin mu da Ahmad Bamba da ke cikin biyu Allah ya karɓi rayuwarsa muna roƙon Allah ta baraka ta'ala ya kansa Allah ya gafarta masa Allah ya kuma kurakuransa abin da yana alkhairi Allah ya karba ya saka mu da gidan aljanna Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan hanya ta gaskiya Allah ya sa rayuwar mu ta amfane mu a lahiran Allah ya sa rayuwar mu ta amfane mu a lahiran Allah ya sa daga wannan rayuwa ba inda zamu je cikin rahmar Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya fi mana da fukan mu da kurakuran mu Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya masa afwa wa ta'ala